Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh yanwa kamar yadda na gaya muku zan yi muku bayani akan yadda za ku buɗe Gmail account menene amfanin Gmail account Gmail account shine za ka buɗe YouTube da shi wanda za ka rinka kallo kuma har ma da ake downloading tana amfani da Gmail account kenan Gmail account abu ne mai matukar muhimmanci sosai da sosai shine zai baka dama ka rinka yin downloading a Play Store downloading a ko ina ma ko TikTok sai da Gmail yake amfani duk wani abu da ka sani suna amfani ne da Gmail to insha Allah kamar yadda na gaya muku zan yi muku bidiyo akan yadda za ku yi buɗe wannan Gmail account ɗin insha Allah idan a cikin YouTube kake kallo na karka manta ka danna mu subscribe da alama ƙararrawa ta yadda na ɗora sabon shirye-shirye na su zo gare kai tsaye na gode daga farko abin da za ka yi za ka je ka nemo inda aka rubuta gmail za ka je ka nemo inda aka rubuta Gmail ba za mu nuna muku za mu tafi gurin G sai ka je inda wajen eh, shafin G kenan a cikin wayarka gashi nan kamar yadda kuke gani nan gurin a rubuta Gmail to wannan akwatin Gmail din zaka zo ka danna akai gashi nan za ku ga kamar da dan box kan shi to bayan ka danna kai idan babu Gmail a cikin wayanka direct zai nuno ma ne kai sign in kenan ka dora account direct sai ka danna akan dora account amma mu da ke da Gmail a ciki za ku ga ya buɗo mana fuska kamar haka to za mu tafi mu je mu danna akan adding account sai mu bara mu je gurin za mu danna akan add account to da daga kai ka shigo haka zai nuna ma ka saka account gashi nan za ku ga irin su outlook irin su hotmail da su yahoo mail da dai sauransu to daga farko ga inda aka rubuta google za ka zo ka danna akan google da bayan ka danna akan google zai tafi search inda wannan a wayanka za ka cire ki za ka cire ki kenan bayan ka cire ki sai ka jira ya gama search to bayan ya gama satin daga kasan nan gurin ga yadda aka rubuta create account zaka zo ka danna akan create account bayan ka danna akan create, create account sai ka zo ka danna gmail kana bi ne idan ka bude gmail ga for myself ga for my business to manage my business wannan to manage my business din zaka yi amfani da shi ne a bangaren makaranta ko wani kasuwancin ka amma yawanci an fi bude for myself din nan zamu danna kawai akan for myself din su mu bude da shi kenan da zarar ya bude ma nan zaka zo ka rubuta sunanka tunda misali zamu bara mu rubuta kowane suna muke so za mu rubuta kowane suna muke so kawai to misali a ce wannan shine sunan mu ga inda aka rubuta next din nan za mu zo mu danna akai bayan mun danna akai zai zo ya ce mu saka shekarun haihuwar mu sai mu zaɓu shekara kenan mu zaɓu shekara haihuwar mu to bayan ka gama rubuta shekara haihuwa ka zaka zo ka rubuta gender jinsin ka kenan gashi nan za ku gani female female da dai sauransu sai ka zaba in mace ne kai in namiji ne kai excuse da Allah bari mu dan kashe wannan abun to da za ka dawo sai ka zaɓa ya mace ne kai ko namiji ne za mu danna kan mace da ƙasar nan gurin ga yanda aka rubuta next sai mu zo mu ƙara a akai bayan mu danna akai direct kai zai iya kawo ka zai iya baka username ya ce ma ga username ɗin da zaka yi amfani da shi to ka iya yin gaba ko kuma ka zaɓa amma mu kun ga direct ya nuna mana kenan mai creating na username to idan kai ma haka ya baka sai kai creating misali mun sa Hamisu Abubakar sai mu sa Hamisu sai mu sa Hamisu Abubakar misali Abubakar to sai mu danna akan next mu ga me zai bamu kun ga an riga an ɗauki wannan username ɗin misali to idan aka ma haka kaga an riga an ɗauka zaka iya sa nambobi a gaba misali 233 haka na ƙara namba a gaba sai in ƙara dannawa akan next gashi nan ya nuno min na ƙara yin taking another username kenan sai na ƙara canja wani misali 777 sai na danna akan next da rai za ku ga gashi nan ƙasan nan gurin ya nuno muni available a hamisu 762 shi ne yake available misali to kawai sai na zo na danna akan wannan dare daga na danna zan zo da kasan nan na danna akan next gashi nan za ku ga ya ce na kirkiri password to idan ka tashi yin kirkirar password din password za ka saka mai karfi misali hamisu hamisu 77 sai mu saka misali slash mu sa percentage haka to haka ake kirkirar password in ka tashi zaka kirkiri password ka hada shi da numbers da symbols da dai sauransu wannan na miku in brief ne saboda kar bidiyon ya tsayi sai ka danna akan next rai za ku ga sun karbi wannan ɗin kenan daga nan ƙasa ka danna akan yes i am to daga zarar ka danna gashi nan za ku ga gmail ɗin ya zama hamisu habbakar hamisu 762 kawai za ka danna akan next to bayan ka danna akan next gashi nan da ka rubuta agree sai ka zo ka ƙara dannawa akan i agree yawwa direct to shi kenan kana yin haka ka riga ka ɗora Gmail kenan a cikin wayanka ka riga ka ɗora Gmail a wayanka za ka iya zuwa ka buɗe YouTube da shi ka buɗe TikTok da shi amma idan kuka lura za ku ga Gmail ɗin namu ba mu ɗora mai namba ba to mun muku in brief ne duk wanda yake buƙata in kuna buƙatar a yi muku yadda za ku ɗora namba za ku iya mana za ku iya min comment na cewa in yi muku bidiyon yadda za ku ɗora mai namba amma wani lokacin kai idan za ka buɗe sabo zai iya nuno maka sa namban wayanka saboda tana kayawa ne duk yadda ta kaya shi yasa nake muku misali to mu bai nuno mana nan ba amma akwai yadda ake sa nan ba duk wanda yake bukata a mai bidiyon yadda zai sa nan ba tashi zai iya min magana a comment section nagode